This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare da Bello Garanci daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke muku marhaba da shirinmu na wannan lokaci. To bayan an sha labaran duniya za a kira waya a bayyana ra'ayi game da batun ƙirƙiro ƙarin jihohi. Menene alfanu ko rashin alfanun hakan? Kamar kullum lambobin da za a kira mu ɗin su ne. biyu sifili biyu shida ɗaya tara ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili Amma kafin nan sai kun ji zargin gwamna Rabi Musa kwankwaso cewa ana kafar ungulu game da batun kirkiro ta sabuwar jiha daga jihar Kano. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum. shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su yi faɗakarwa mai ƙarfi akan tashin hankali da tsatsauran ra'ayi yana mai cewa ci gaba a duniya za ta samu ne ta hanyar girmama juna da 'yancin kai. Mr. Obama ya ba da karfi a jawabin da yau talata a gaban babban zauren shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya akan zanga-zangar da aka share makonni ana yi wanda ya samo asali daga wani faifin bidiyon ɓatanci akan musulunci da wani mai zaman kanshi ya haɗa a Amurka. ya yi kira ga wakilan da su yi watsi da masu amfani da rigima a matsayin makamin siyasa. Mr. Obama ya kira bidiyon na batanci a matsayin abin kyama, amma ya ce bai bada damar zub da jinin wanda bai ji ba, bai gani ba a ciki har da jakadan Amurka wato Chris Stevens wanda ya mutu a wani hari da aka kai a kan karamin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi. Shugaban na Amurka ya sake wani sabon kira a kan kawo ƙarshen mulkin shugaban Siriya Bashar al-Assad sannan kuma Mr. Obama ya kuma sake gargaɗin ƙasar Iran yana mai cewa ƙasar Amurka za ta yi abin da ya kamata ta yi domin hana Tehran mallakan makaman nukiliya. A wannan makon Majalisar Ɗinkin Duniya za ta nazarci buƙatar da ƙasar Mali ta gabatar ta neman tallafin soja a yunƙurinta na ƙwato yankin arewacin ƙasar daga hannun 'yan kishin Islama. Majalisar tana iya takalar wannan batu gobe Laraba a lokacin da wani babban taron da za a yi a New York kan sha'anin tsaro a yankin Sahel na Afirka. A lokacin da yake magana jiya Litini a gefen zauren taron majalisar, ministan harkokin wajen Faransa, Lauren Fabius, ya ce Mali ta buƙaci a tallafa mata da rundunar wato ta soji a cikin wata wasikar da ta aike wa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Banki mun a ranar 18 ga watan nan na Satumba. A cikin wannan makon ne gwamnatin Mali da ƙungiyar ECOWAS suka cimma yarda a kan girki sojojin ƙasashen Afirka ta yamma ƙarƙashin wani izini na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan daidaituwa ta share fage ga Majalisar ta amince da roƙon ƙasar ta Mali. To, kuna sauraron labaran duniya ne daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wasu hotunan birnin Aleppo wato wasu hotunan birnin Aleppo cibiyar harkokin kasuwancin ƙasar Siriya waɗanda aka ɗauka da tauraron ɗan Adam aka kuma wallafa yau talata sun nuna irin tsananin matakan sojan da dakarun gwamnati suka ɗauka a unguwannin birnin. Wata babban ƙungiyar kimiyya ta Amurka ta ce nazarin hotunan ya nuna kasancewar manyan motocin yaƙi a unguwannin farar hula a birnin Aleppo a lokacin faɗin watan da ya shige. an ci gaba da gwabza a tsakanin dakarun gwamnatin siriya da na 'yan tawaye a ciki da wajen wannan birni da ya fi yawan jama'a a ƙasar Siriya, wanda kuma ya fuskanci ruwan bamamai daga askarawan gwamnati. Ƙungiyar bunƙasa ayyukan kimiyya ta Amurka ta faɗa yau talata cewa an ɗauki waɗannan hotuna ne a ranakun tara da 23 ga watan Agusta kuma hotunan sun nuna manyan motocin yaƙi da lalatattun ginannuwa sama da guda ɗari bayan wani yunkurin da dakarun gwamnati suka kai domin su kama shi wannan birni. Siriya ta takaita rahotannin waje amma kuma hotunan sun jaddada rahotannin 'yan kasar da 'yan tawaye akan kokarin da gwamnati take yi wajen kame unguwannin na Aleppo. A gabashin kasar Turkiyya kuma wani bom ya tashi a yau dinnan talata ya yi sanadiyar wato mutuwar mutane akalla bakwai. Wata majiyar tsaro ta ce bom din ya tashi ne akan wata hanyar mota a birnin Tunsili yayin da wata motar soji take wucewa. sojoji akalla guda shida ne da farar hula ɗaya suka rasa rayukansu bam ɗin ya kuma lalata wata motar daban ana iya ganin hayaƙin fashewar daga kusan kowace kusurwar birni a yayin da motocin agajin gaggawa suke garzayawa zuwa inda lamarin ya faru babu wanda ya ɗauki alhakin wannan lamari amma jami'ai sun ce suna zargin 'yan tawayen kurɗawa ne suka aikata a makon da ya gabata sojojin da wato sa kai na kurdawa sun kashe sojoji goma kuma sun jikata aƙalla sittin a wani harin roka a kan wata tawagar soji a bengal da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tuma Dalla, bari mu kaɗa kanan dabo, inda gwamna Rabu Musa Kwankwaso ya yi zargin cewa wasu mambobin kwamitin Majalisar Tarayya mai nazarin kundin tsarin mulki na kungiya-kungiyar hana ƙirƙiro wata sabuwar jiha daga Kano don amfanar nasu jihohin. inda ya fara da gaya wa wakilinmu Muhammad Salisu Rabu'u cewa. Idan za a yi jihohi a ɗauko sikeli a ɗora a kan me za a yi. Gwamnan Kano injiniya Rabi Musa Kwankwasa kenan a lokacin da yake mai da martani game da yunkurin ƙungiya-ƙungiyar da ya ce kwamitin gyaran tsarin mulki na yi akan magana ƙirƙiro jihohi ya ce ba abu ne mai yiwuwa ba a ce wasu shugabanni na kokarin dakile bukatun wasu jihohin duk da cewa jihohin sun fi nasu jihohin cancanta a kirkiri jiha a cikinsu ba za ka je a kudu maso kudu da kudu maso gabas shi kenan ka gutsura su tun farko sannan wannan bangare yana da mutane kaɗan mu kuma nan mutane an dunkule mu da yawa a da kuma yanzu ka zo ka ce a'a kawai kai da kake mutane hikun nan kana so ka kamo waɗanda suke wannan ba a tsarin mu shine mun yadda a yi jiha muna goyon bayan a yi jiha amma jiha sai an fito da sikeli an ɗora an gani ba kuma ni abinda ma ya sa ma na sa baki babba shine na ga shi sanad firazan yana surutai a wani taro da aka yi yana kwatanta kano da legas mu muna da jiha muna da lokal gama 44 shine a matsayina na shugaba yanzu a wannan jiha na sha musu alwashin duk wani wanda aka shigo da magana kano to lallai za mu ba shi amsa baka ga irin waɗannan maganganu naku za su iya kawo rarrabo kai a lokacin da ake buƙatar haɗin kai ina so kasancewar mu yanzu ba mu da ƙarfin a arewa nan da za mu iya cewa a gyaran tsarin mulki ko kuma kar a yi gyara ba mu da karfin da za mu ce a daina gyaran wannan kundin tsarin mulki na najeriya saboda me saboda kowane lokaci da inda yake zuwa lokacin baya can lokacin da arewa take arewa wani ma ba zai kawo wasa a irin abubuwa da suka shafe mu ba yanzu abin takaici abubuwa an samu rauni kwarai da gaske da jama'a da yawa sun yi shiru wanda abubuwa suna tafiya wanda bai dace ba me haifar da raunin to abubuwa ne suna da yawa kullum muna gaya mutane lallai su tura 'ya'yansu makarantu na islamiyya da makarantu na zamani kullum muna gaya wa mutanenmu su tsaya a kasuwanci su tsaya a aikace-aikace su tsaya a dukkanin abin da ake yi domin ya kasance muna da ƙarfi kuma kullum muna gaya mutane su shiga harkoki na siyasa ya kasance muna da wakilai kwarara wanda kowa aka ce da shi kule zai ce cas a yanayi irin wannan in an zo an ce wani dan majalisa yana doro yana neman in nema wa zone ɗinsa ko jiharsa karin jiha kai kuma kana zaune kana kallo kana buɗe baki to kaga wannan akwai matsala saboda haka ne muke ganin cewar lokaci yayi da mu da muke jihohi kuma gyaran tsarin mulki ba zai yiwu ba sai da majalisu na jihohi lalle ya kamata mu jajirce mu tsaya duk abin da zai cuce mu mu yarda in za a gyara mulki a ɗora akan tebur a tabbatar da cewa za a yi jiha an bi karateriya yanzu ba lokacin soja ba ne lokacin soja wannan an yi amma yanzu abu ne na dimokuraɗiyya abu ne na lamba ba lambar na profesa ko lambar likitoci ko lambar wani manya-manyan masu kuɗi ba kirga ake yi da ƙirgar profesa ƙuri'arsa da ƙuri'an masinjarsa da na mai shararsa da ma na wanda bai da aikin yi da ɗaya ce saboda haka ne dole sai mun yi amfani da yawan mu idan ba mu samu ƙari ba na wata dama a wannan karo to gaskiya ba za mu yarda a ɗaukan mana wani abu ba ko da kwaya eh, zarra me ra'ayinka kan kiraye-kiraye da ake yi a halin yanzu na cewa a cire majalisar dattijai daga kundin tsarin mulki ni ra'ayina shine kada a rushe su amma waɗanda suke kai su tsaya sosai kuma idan zaɓe ya zo kowa a jinjina a tabbatar mun ɗauki wakilanmu waɗanda za mu a kai su wanda in wani ya ce kula su ce da shi cas ba aikina ba ne a ce in wani sanata ya yi magana ni zan bashi amsa in wani sanata ya yi magana sai wani sanata ya bashi amsa idan gwamna ya yi magana to wannan kuma sai in wa gwamna magana gwamnan kano injiniya rabi musa kwankwasa kenan wannan batu dai na kirkirar jihohi an daɗe ana ta mika bukatun yin haka tun dawowar domakaraɗiya a shekarar 1999 amma har yanzu ba a kai ga yin haka ba Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. An jima kaɗan kuma za ku kira waya ku bayyana ra'ayoyinku game da wannan batu na kirkiro sababbin jihohi. Shin menene alfanu ko rashin alfanu haka? Kafin nan, mu ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar dai akwai kira daga Kaduna garin gwamna, wake kan layi a Kaduna? so assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. A sunana Abdullahi Musa Sogidi wanda yake nan baballe na Abba Plaza a kasuwan barcin Kaduna, Najeriya. To, Malam Musa. Kuma ina muku fatan alkhairi. To ni abin da zan ce a dangane da wannan kirkiro sababbin shi shine wani abu ne wanda yake da faɗi. Domin idan muka ɗauka cewa arewa arewa Allah mana al'umma daban-daban ko muna da mu muka fi kowa yawa a wannan kasa da Najeriya. To idan har rabawar za a raba da adalci ya zamanto cewa inda suka cancanta a raba a ba ƙara musu dori a ƙara waɗanda suke kaɗan a a karan rudu to gaskiya muna goyon baya idan kuma hakan shi ne zai zamanto alkhairi a gare mu a ƙarshe ina muku fatan alkhairi ni ne abdullahi musa sojiji wanda yake nan ba ban na abba plaza a kasuwar martin na najeriya to mun gode hajji uh, abdullahi musa bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe umar musa ne daga gangan a jihar yobe to malam umar muna jinka eh abin da ni ra'ayina akan kirkiro jihohin nan gaskiya bai dace ba saboda mu arewacin najeriya na har yanzu ba mu samu zaman lafiya ba daga ya ce za a kirkiro na za a kirkiro mana jiha kan da ya kamata gwamnoni mu su tashi tsaye su duba mana su samu zaman lafiya tukunna kafin a ce a kirkiro jihar yau a kirkiro wata sabon jiha tukunna. To malam na yobe ba <laughs> kamar yadda ka gyara ba jihar yobe kawai ba. To a bari mu je mu katsinan duk kowa ke kallayi. layi. Akilu Muhammad Tela ne daga Jikamshin jihar Katsina. To muna jin ka. Ta gaskiya wannan maudu'i da kuka dauko na alkhairi ne kwarai da gaske kuma tsakani ga Allah mutane suna bukatar jihohin nan saboda a mutanen karkara gwamnatin jiha ta fiye masu kusa da gwamnatin tarayya. yanzu mutane suna da matsaloli ya za ka tashi ka je wurin ina za ka gama wanda za ka dinka ya kai ka ga shugaban kasa ka isar da sakonka amma gwamnatin jihar ina tashi abin da nake nema wurin gwamna na zan je in nema don haka yin jihohi sun fi kusantar ainihin al'umma fiye da ita gwamnatin tarayya don haka akwai bukatar a jihohi nan saboda yawan da Allah ya hore man da kuma bukatunmu da muke da su sun yi yawa don haka ta wannan hanyar ne za mu iya samun sauƙi yanzu kana iya biyan hanyar nan kaga a cikin jihar nan duka ainihin abubuwan da suke na gwamnatin tarayya nawa ne wanda al'umma suke karuwa da su amma za ka iya bin karkarori kaga ainihin ayyuka da ainihin gwamnatin jihohi suka yi wanda al'umma suna karuwa da su yau da kullum don haka tsakani da Allah akwai buƙatar ainihin yin waɗannan jihohi kuma in muna muku fatan alkhairi da fatan Allah ya sanya wannan al'amari ya zama to alkhairi kuma mu samu samun nasarar To mun gode sosai malam na Katsina bari mu je Fataskum wake kan layi a fatuskum Alhaji Kukui ne daga Fataskun. To muna jin ka Alhaji. alal hakika wannan jihohi da ake so a kara ɗin wannan ba shi bane zai da yake kan yake gaban mutane. To. Tsakani da Allah ya kamata wannan jihar a kawo na lokal government shi ya kamata su yi kokarin yadda za su gyara kundin tsarin mulki a kansa. Saboda wallahi nake gaya maka yanzu hatta kwata da yake yake layukan mutane wallahi a kashe suke babu a da ruwa zai yi wuce. To mun gode. magana a shugabannin. To mun gode sosai malam na Fatisku. Bari mu kada azarai jihar Bauchi. Wa ke kan layi? Ya kuma sani maganar azarai ta kaji lokar gama. To muna jin kamala ya kuma. To abin da ke zan bayan kai shi ne batun wannan al'amura na batun jihohi babu musamman mu yan arewa muna da bukatar ta sosai da sosai to amma matsalar su daga can masu hidimar wannan jirgin jihohin su can irin su ba su da bukata suna da sun su wani kaɗan sai don shi an yi musu da kuma kamar yadda ganin kan faɗa ne tabbas mu arewa ba mu da shi ba wani wanda yake da ce wani ce wani abu saboda gurɓacewar abubuwan mutanen mu manyan masu wanda ya su ne masu irin da ya kamata su yi magana ba su da damar yin magana saboda ne saboda already an ga al'umma da su an saye su irin wannan abubuwan da ke mana arewa. To lalle kan Allah shi kyauta malam azara mun gode sosai bari mu kada jihar Gombe wake kan layi a Gombe. Hello. Barka da muna jin ka yi magana. Eh muna magana daga Gombe ne. To muna jin ka yi magana. Eh maganan da muke lalle maganan raba wata jiha da wata jiha wannan ba ne wanda ya tinkari a yi shi a yanzu mu dai bukatar muna fatan Allah zai ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya ne babban damuwan da yake gaban mu to ai akwai wasu da ke ganin idan aka kirkiro wata jiha daga wata za su wato kudin shiga zai karu saboda za a rinka samowa kuɗi wato da zai ribanya a irin wanda da ake samu idan aka kirkiro jihohi biyu din eh lalle gaskiya ne to amma mu yanzu abin da yake damar da hankali shine zaman lafiya in aka samu zaman lafiya to komai an gantar jiya dan araba ta babu wani matsala amma dai mu babban damuwar mu yanzu samu zaman lafiya a arewacin Najeriya to baka ganin idan aka kikiro karin jihohin wato za a samu abubuwan ci gaba da ike za a yi kokarin a eh, ga sabuwar jihar eh, lalle za a samu za a samu kwarai da gaske to amma bukatar mu muna fatan alherin zaman lafiya a arewacin Najeriya saboda idan babu zaman lafiya to shi kanshi ko da an raba jihar babu kwanciyar hankalin da za mu more shi. Idan aka raba jihar kana ganin wacce matsala za ta samu jihar da za a kirkiro sabuwa? e lalle ba ci gaba ne hakan abin da ya sa matsalan da za a iya samu shine rashin kwanciyar hankali kwanciyar hankali shine komi a gaba. To, mun gode sosai Malam na gombe bari mu sake komawa azarai, wake kan layi? To, muna jin kamala Ibrahim. Kirkirar sabbin jihohi musamman arewa yana Ka ɗaga muryarka, Malam Ibrahim, ka ɗaga muryarka. Mace in ya ƙirƙiri sabbin jiyoyi azarin su da mace take ta gaba gaba. domin ta ba da gudunmawa a najeriya da bada mm. a gari yawwa gida ta muna neman muna neman abin da suka da magana abin da To, mun gode sosai Malam Ibrahim, bari mu je mu can kurmi wake kan layi a Ekwa Ibon. Ahmed Mafin daga Ekwa Ibon. To, muna jin ka. Eh, to, ni ina goyon baya a kara samun ci gaba. To muna iya ɗaukar misali a jihohin da mm. alamar dai brian Ibrahim wayarka tana ta katsewa. To kamar yadda muka ce dai eh to ci gaba. ok nufi za a samu ci gaba a wajen kirkiro jihohin yanzu saboda sun ci gaba da taron arziki da yarwa da walwala mm. idan ya kirkiro sabobin jihohi to da haka na ba da goyon a kirkiro To wasu na ganin ƙirƙiro sabbin jihohi a ƙara rarraba kawunan al'umma ne. To, da alamar dai layinka ya katse. To, jama'a mun gode sosai da gudumawar da kuka bayar game da wannan maudu'in sai kuma nan gaba inda za mu zo da wani sabon maudu'in da muke fatan za ku kawo gudunmawa kamar yadda kuka saba mun gode. yanzu kuma lokacin na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Dr. Norman Balog, ƙwararren masani dangane da noma, ana ɗaukarsa a zaman gimshikin bunƙasa aikin gona na duniya, shi ne musabbabin ayyukan bincike da kawo sabbin fasahar noma tare da bunƙasa noman da suka yi sanadiyar ribanya shinkafa da hatsi da ake noma a nahiyar Asiya har sau biyu tsakanin shekarar 1970 da 1995 matakan da suka ceci mutane fiye da miliyan dubu daga fadawa cikin matsalar yunwa. Ɗaya daga cikin gudunmuwa mafi ɗorewa na Dr. Norman Bullock shi ne kirkiro da lambar girma ta duniya kan abinci a shekarar 1986. Wannan lambar ta ƙasa da ƙasa tana girmama waɗanda suka yi fice wurin kawo ci gaban bil'adama ta hanyar inganta lafiya da yawa da kuma samar da abinci a duniya. An kirkiro da wasu lambobin yabo da gidauniyoyi domin girmama shi, ciki har da wasu shirye-shirye biyu na nan gwamnatin Amurka. wato lambar yabo ta noman blog ta ƙasa da ƙasa ta fice a fannin kimiyya da fasahar noma da kuma lambar tunawa da noman blog ta waɗanda suka yi fice a bincike. Wannan shekarar gidauniyar Rockefeller ta ƙaddamar da lambar kyauta a fannin bincike da yin aiki da sabuwar fasaha wadda ta sama sunan Balow, wato Norman balau Award for Field Research and Application a Turance. Gidauniyar Abinci ta Duniya ta ce za a rika ba da kyautar a watan goma na kowace shekara, wato watan Oktoba. Kyautar za ta girmama malaman gona matashi ko matashiya ko mai binciken kimiyya da ayyukan ci gaba da dai wasu da suka yi fice suka kuma kwaikwayi irin hazakar Dr. Balo. wadda za a fara ba wannan kyautar ita ce Dr. Aditi Mukherjee. Ta yi bincike dangane ga ruwan ƙarƙashin ƙasa a fannin noma wanda ya kai ga sake manufofin gwamnati a ƙasar India. Dr. Mukherjee ta gano cewa ƙananan manoma a yammacin Bengal an hana su ban ruwa lokacin rani bisa ga ƙa'idodi da aka ƙaƙaba ma mutane da ke zaune inda ake ƙarancin ruwa. Ta shawo kan jami'an gwamnati suka sake dokoki a wuraren da ke da ruwan ƙarƙashin ƙasa da ta gano. Ta haka manoma suka samu damar yin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa suna shuka har sau biyu bayan ruwan sama da ya sauka ya bushe. Muna farin cikin amfani da wannan sabuwar kyauta wadda ta kimanta matsayin Dr. Bolo da aƙidarsa kan mahimmancin horar da manyan gobe da za su zama masu ƙirƙiro sabbin dabarun noma in ji jakada kenneth queen shugaban gidauniyar abinci ta duniya dr Mukarji ta nuna halaya na gari da suka kwaikwayi hazakar dr balo da nacewarsa da jimriyar koyar da manoma da masu fama da ƙarancin abinci a duniya gaba ɗaya yadda shi ya ci nasara a ilimin kimiyya ya yi amfani da manufofin gwamnati ya taimaka ma manoma kamar dai dr balo ita ma ta nuna eh, dauriya da ƙwazo ta kirkiro sabbin abubuwa da wayar da kawunan mutane ta haka ta kawo gudumawa a ilimin kimiyya abin da ya kawo sauyi a manufofin hukuma domin inganta rayuwar talakawa. Wannan shine shirin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To ga Bello Galadanci ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su yi faɗakarwa mai ƙarfi akan tashin hankali da tsatsauran ra'ayi. a wannan makon majalisar ɗinkin duniya za ta nazarci buƙatar da ƙasar mali ta gabatar na neman tallafin soji a yankurinta na ƙwato yankin arewacin ƙasar daga hannun 'yan kishin islama wasu hotunan birnin Aleppo cibiyar harkokin kasuwancin ƙasar Siriya waɗanda aka ɗauka da tauraron ɗan Adam kuma aka wallafa su yau talata sun nuna irin tsananin matakan soja da dakarun gwamnati suka ɗauka a unguwannin na birnin Aleppo. wata babban kungiyar kimiyya ta amurka ta ce nazarin hotunan ya nuna kasancewar manyan motocin yaƙi a unguwannin farar hula a birnin aleppo a lokacin faɗin watan da ya shige a gabashin ƙasar turkiya kuma wani bam ya tashi yau talata ya yi kuma sanadiyar mutuwar mutane guda bakwai wata majiyar tsaro ta ce bam ɗin ya tashi ne akan wata hanyar mota a birnin tunseli yayin da wata motar soji take wucewa sojoji akalla guda shida ne da farar hula guda ɗaya suka rasa rayukansu bam ɗin kuma ya kuma lalata wata mota daban wadda take tsaye a wajen ana iya ganin hayakin fashewar daga kusan kowace kusurwar birnin a yanda motocin agaji na gaggawa suke garzayawa zuwa inda lamarin ya faru To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Bello Galadanci da muka karanto labaran duniya tare da Julie Lethes Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.